To wanda ake jira ya iso ga waliyin mata ga wakilin miji ga wakilin nan ko wakilin Ahmad ba kai ne wakilin Ahmad ba a zaune eh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 to bayan mun isar da wannan ibada ta farilla mun sake tsayawa kuma don mu gabatar da wata sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni ma'ana aure sunna ta ce kuma duk wanda ya nuna kyamar shi da sunnata to ba yi tare da ni to alhamdulillahi ni Yusuf Muhammad Samba Rigacikun ni ne wakilin Malam Ahmad ko Alhaji Ahmad A na zo na baro garina na baro jihata na sauka a nan cikin garin na baro jihata na zo jihar Adamawa jihar mu gaba ɗaya na zo domin in an shi wannan aure ko nema ma alhaji ahmad auren aisha bisa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yusuf muhammad sambari ga cikun na zo ina wakiltar alhaji ahmad don nema mashi auren aisha husaini bisa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurin waliyinta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 ai an biya an bada alhamdulillah ni yusuf muhammad samba riga cikin na karbawa alhaji ahmad adam wannan aure na aisha kuma zan kai mashi bisa zimmar shi na amsan masa insha Allah na'am akwai sauran aure guda uku ina ɗaya wakilin ina sai wakilin uh-huh. ina wani wakilin miji a kai ne wakilin miji Muhammadu Nuru Muhammadu Nuru Muhammadu Nuru ah, yarinyar ga wakilin Muhammadu Nuru ina waliyin eh ya kamata ya sani ba mu wani waye waye Muhammad Nuru din ga shi nan mai ka ansa daga nan ma kawai kanewa wakilin waliyin wa to ummi ko

Eh, ni Sani ina nema Ali auren ummi. Maimuna. Auren Maimuna. Ali shi ne miji. Eh? Ali. yanayinsa a takaice yan sufan da wasu al'amura ka ji mana ya bayani a kai sai kai bayani ɗanka aluwa ne ne ko kani ko ɗana ko ina nema wa ɗana ali yawwa auren maimuna bisa sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sadaki naira dubu hamsin eh, na kai sadaki naira dubu hamsin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Naziru Muhammad Abubakar, mazauni a unguwar Damsawo. Na aurar wa Ali ni ne waliyin ummi maimuna kenan na aurar wa aliyu auren ummi bisa sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sadaki dubu hamsin sun kuma bayar an karba bismillahirrahmanirrahim na karba wa ali ni sani usman na karba wa ali auren Maimuna bisa sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Uh-huh. sai ka bayani a takaice eh, kai ne wane kai ne wane wakilin wane ni ne muhammadu ni ne wakilin muhammadu nura ina nema mace aure halimatu sadiya a wajen bisa bisa sunan annabi muhammadu wurin waliyinta kawai eh. to shi kenan <laughs> Assalamu alaikum. Ni ne mai suna Awal Ahmad. Ina aura masa. Ni ne waliyin Alimatu Sadiya. Ina aurawa Nura a bisa sadaki. Na aurawa Nura eh. Alimatu Sadiya bisa sunan sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A bisa sadaki naira dubu hamsin ya bayar ba bashi. Duk su kalau. Na karbawa to ni ne Muhammadu na karba Nura. Eh, eh. alhamdulillah wayannan auratayya guda uku duka alhamdulillah. wakilan maza sun nema a wurin waliyan mata waliyan mata sun aurar musu sun karba musu saboda haka aure ya ɗauru insha Allah daga yanzu sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam yanzu tunda shi malam shi shine wakilin miji amma kuma matafi ne saboda haka za mu nemi matafiya mana addu'a duk da wakilin wakilin miji ne amma kuma ga addu'ar matafi annabi ya ce karabi ya ce saboda haka muna sa rai malami mana addu'a ya Sheikh Usta Said imam ya hana ni faɗi wata magana <laughs> eh koma muka tafi wata rana to akwai wani kullum ni da shi mu muka san maganar to mu yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya Allah muna tawassuli da wannan salati da muka yi ma annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa'innan auraraki da aka ɗaura gaba ɗaya Allah muna roƙonka ka sa albarka a cikin aurarrakin Allah muna roƙonka mazajen da suka aka ɗaura musu aure da matayen Allah ka azurta su da yadda za ka su riƙe su ya Allah ka ba su zur'a wadda take ta ƙwarai ɗayi ba wadda take mai biyayya ga Allah mai biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba su zur'a ta ƙwarai wa'inda yake masu biyayya wa iyaye kuma muna gayawa wakilan iya a mazaje ma'ana waɗanda suka anshi aurarraki kaga ciki hadda ni kenan a gayawa wa'innan mazaje da suka aka ɗaura musu aure da waɗannan mata maganar abin da ya shafi ciyarwa da tufatarwa da koyar da addini da ba da gurin zama da kula da mutuncinta da lafiyarta daga yau ya tashi a kan waliyansu ya koma kan mazajensu muna fata Allah ya sa su yi zaman sunna Allah muna roƙonka sauran aurarrakin musulmi gaba ɗaya Allah muna roƙonka ka sa albarka a ciki ya Allah muna roƙonka wannan gari mai albarka Allah ka ƙara mashi albarka wannan gari mai albarka Allah ka ƙara mai albarka wannan jiha mai albarka Allah ka ƙara mata albarka wa'innan malamai da suke tsaye dare da rana akan kulawa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kai masu taimako kai masu jagora Allah ka tsare mana wannan jiha tamu Allah jihohin arewa gaba ɗaya da muke fuskantar wani ƙalubale na ɗauke-ɗauken mutane da garkuwa da su da kashe mutane da aukawa mutuncin mataye da 'yan mata da matan aure da zawarawa Allah muna roƙonka wannan musiba ka kawo mana ƙarshenta Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musiba Allah ka zaunar da mu lafiya shugabannin da ka danka amana shugabancinsu shugabancinmu a hannunsu Allah ka azurta su da yin adalci Allah ka jawo mutanen kirki su zama kusa da su wayanda za su ba su shawarwarin abin da ya dace Allah kai mana taimako kai mana jagora ya Allah wa'innan ƴan uwa da muka iske a wannan gari Allah muna roƙonka ka ƙara tabbatar da alkhairi a cikinsu ya Allah mu da muka zo muka bakunce su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 ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله كشاهد دمو ruwan sama Allah ka shayar da mu ruwan sama Allah ka shayar da mu ruwan sama ya Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana akwai yara ƙanana masu shan nono a cikinmu Allah ka tausaya mana akwai dabbobi a cikinmu waɗanda suke cin abinci Allah ka tausaya mana akwai tsofaffi masu ruku'u da sujuda Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikinmu suke aikatawa Allah ka saukar da ni'imar ka gare mu Allah ka saukar da ni'imar ka gare mu Allah ka saukar da ni'imar ka gare mu ربنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم

아빠 b a n g kai na ba.

يا ذولا فيا ألا أبيك يزادك أن تبيع من خلقك لا تبيع من خلقك Thank you. wannan bai juya mota oh yanzu suka zo suka zo ai wannan ka an gama an daura an daura an daura ku juya kawai mu